bismillahir rahmanir rahim amma ba'd rabaraben azumi na wajibi da mustahabbi da haramun aqsamu siyami wajibun wa mustahabbun wa muharrab azumi nau'i biyu ne azumin farilla da na nafila azumin farilla kashi uku ne azumin watan ramadana da azumin kafarori da kuma azumi saboda bakance azumin nafila kuma ko ya kasance ga kwanakin sati ne kamar azumtar ranar litinin da ranar alhamis ko ga kwanakin wata kamar ranakun sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata wanda watan yake cika haskensa ko ya kasance ga watanni ne kamar azumtar watan muharram da kuma azumi guda shida a cikin shawwal da kuma farkon watan zulhijja wato kwanakin farko guda takwas saboda kuma sun shiga cikin gamammen faɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasu kwanaki wanda ayyuka managarta suka fi soyuwa a cikinsu a wajen Allah fiye da kwanakin nan guda goma kuma azumi ɗaya ne daga cikin waɗannan ayyuka managarta sai dai bai tabbata cikin hadisi keɓantacce da ya yi umarnin a azumci waɗannan kwanaki ba amma kuma tunda azumi ɗin ɗaya ne daga cikin kyawawan ayyuka don haka za a azumta sakamakon wancan hadisin da kuma azumin yinin arfa shi ma mustahabbi ne an so shi ga wanda baya aikin hajji da kuma azumin ashura da tasu'a da kuma ranar sha ɗaya wato tara da goma da sha ɗaya ga watan muharram da kuma azumtan wannan yinin da shan ruwa a yinin da ke bayansa wannan shi ma mustahabbi ne haka kuma mustahabbi ne yawaita azumi a cikin watan sha'ban wannan fa su ne kashe-kashe da rabe-rabe da nau'ukan azumi na mustahabbi in ka so za ka iya cewa azumi kala uku ne na wajibi da na mustahabbi da na haramun shi na haramun din kuma shine azumtan yinin idi biyu idin azumi da idin layya da kuma yinin da ake shakku a cikinsa wato yinin da ke kafin ranar farkon ramadan da azumtan juma'a shi kaɗansa ba tare da an haɗa da alamis ko an haɗa da asabar ba da azumtan asabar ɗin shi kaɗansa ba tare da an haɗa da ladi ko an haɗa da juma'a ba da yin azumin watan rajab watan bakwai da kuma azumi a kwanaki guda uku da ake kiransu ayyamu tashriq waɗanda suke zuwa bayan ranar layya to wannan shine azumi na haramun kenan za mu ce azumi na wajibi ramadani ne da kafaro'i da bakance azumi na mustahabbi kuma su ne waɗancan sai kuma azumi na haramun wadda abin da ya rage mana kuma cikin azumi na haramun shine a ce kai azumin shekarar gaba ɗaya kullum kana azumi har ranar layya har ranar sallan azumi to wanda ya haka kan bai samu ladan azumi ba bai kuma hutar da kansa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama dahar fala sama wala aftar wanda tsawon shekara kullum yana azumi har ranar sallan azumi har ranar sallan layya to ba shi da ladan azumin sa'annan kuma bai hutar da kansa ya buɗe bakinsa ba wallahu ta'ala a'lam